اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين كما صليت على إبراهيم آمين وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد آمين وعلى آل محمد آمين كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أقول بجي با وأزي za a sake yi sabo ba an riga an yi wa'azi duk abin da za a faɗa na Allah ya ce annabi ya ce malamai sun ce duk umarnin da za a bayar na ayi an yi abin da za a hana an han dukkan malaman da suka yi mana wa'azi tun daga jiya zuwa yau Allah ka sa wannan wa'azi ya zama dalilin shiga su jannatin firdausi amin duk wanda ya ji wa'azin nan da aka yi tun daga jiya zuwa yau Allah ya sa wannan wa'azi ya zama dalilin sa na tafiya jannatul firdaus amin Allah duk abin da aka faɗa wanda ya kamata a yi ba ma yi Allah ka sa mu yi amin Allah duk abin da ya kamata a bari wanda aka ce a bari wanda ba mu bari ba Allah ka sa mu bari wanda muke yi Allah ka ƙara tabbatar da mu da shi mai kyau a kai wanda muka bari kuma Allah ka ƙara nisanta mu sake bari Allah ka raya mu akan tauhidi da sunna ka tsare mu da bid'a da shirka Allah ka ba mu rayuwa mai kyau ka ba mu ƙarshe mai kyau ka sa mu gama da duniya lafiya akwai hadisi kwaya ɗaya tak na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zan ba mu shi a matsayin guziri na na wannan guri a haɗuwanmu da ku a wannan guri wannan hadisi al'imamu ahmad ya rawaito shi a cikin musnad ibn hibban ya rawaito shi sannan al'imamu hakim ya rawaito shi shan muhammad nasiruddin albani ya inganta cikin sahihu targhib wa tarhib wani hadisi ya ce annabi alaihi salatu wassalam ya ce idmanu li sittan adman lakum aljannatu idmanu li sittan kowa ɗauko bairo ya rubuta adman lakum aljanna ku lamince mun ku kiyaye mun abu shida ni kuma na lamince muku za ku shiga aljanna duk wanda ya abu shidan nan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na lamance masa zai shiga aljanna so da haka amfanin wannan abu shida idan kana yi ka saurara da kyau in kana yin duka shida, to sai ka ce Allah na gode maka Allah ka sa in shiga aljanna da wannan lamuncewa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wannan hadisi idan a cikin shidan nan ka ji baka ko ɗaya sai ka ce Allah ka sa in gyara in shiga cikin waɗannan alƙawura guda shida idan kuma ka ji uku kake yi ko biyu ko ɗaya to sai kai ƙoƙari ya za ka ci ka biyar in biyu kake ya za ka ci ko hudu in uku kake ya za ka ci ko uku in hudu kake ya za ka ci ko biyu idan eh, biyar kake ya za ka ci ko ɗaya in ko baka ko ɗaya ya za ka yi su in duk kana yi kuma ya za ka kiyaye su ka rayu akai ka mutu akai waɗannan abubuwa guda shida za mu iya raba su kashi biyu akwai abubuwan da suka shafi mu'amala ka ce duk da mutane na farko idmanuli sittan adman lakum jannata idmanuli sittan adman lakum janna usduqu idza haddastu duk abin da za ku yi kusa gaskiya maganar ka gaskiya aikin ka gaskiya shirin ka gaskiya tafiyar ka gaskiya a aqidarka ka zama mai gaskiya a mu'amala ka zama mai gaskiya a ibadarka ka zama mai gaskiya ka rayu akan gaskiya ka mutu akan gaskiya don ka shiga gidan gaskiya alaikum bisidiq fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yukutaba inda allahi siddiqa ittaqullaha wa kunu ma as-sadiqin na'am يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين duk wanda ya san a rayuwarsa yana gaskiya ba zai asara ba shi yasa aka ce gaskiya dokin karfe gaskiya ita ce rayuwar mutum kishiyansa shine karya in mutum yana karya kimarsa zubewa take a wajen Allah in mutum yana karya mutuncinsa faduwa yake yi so mu nisanci karya ƙarya fure take ba ta ‘ya'ya ƙarya ramin ƙarya ƙurare ne mai ƙarya ko a ruwa gumi yake yi na? so da haka a ce ake a tsina uwan mai ƙarya ƙarya zagin Allah mai ƙarya ɗan wuta saboda haka ka sa gaskiya a rayuwarka za ka ji daɗin rayuwarka in ka sa gaskiya a cikinta abu na biyu wa aufu izawa attu duk abin da kuka yi alkawari to ku cika duk alkawarin da kasan ba za ka iya cikawa ba to kada ka ɗauka cika alkawari yana cikin babban abin da yake ba mutum kima na alkawari zan yi to yi na alkawari ba zan ba to kakka yi na alkawarin zan zo to ka zo na alkawarin ba zan zo ba ka kiyaye alkawarin ka har mutane su maka shaida cewa in dai kai ne kai alkawari to baka wasa da alkawarin ka su da kowa ya duba ya ga yana daukan alkawari ya cika ko baya cikawa wannan matsala ba ta wasa ba ce. sannan ya ce wa'addu iza tumintu. ku bayar da amana idan an amince muku an baku amana duk wanda ya amince maka ya baka amana sawa'un amana ce ta magana ko amana ce ta aiki ko ama ko menene dai amana take shiga cikinsa don tana shiga komai don an baka amana ka rike amana ka kula da amana ka tabbata akan amana ka tsare amana wata rana wani mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari ya sauka a wani gari bai san kowa ba sai zama ba shi da kuɗi kawai sai je ga wani gida mai kyau sai ya sallama da mai gidan bawan allah karanta min dinare dubu dinare dubu yana daidai da saifa kusan miliyan ɗari da wani abu ya ce to ban san ka ba na ɗauki kuɗi har dinare dubu na baka ya ce allah ne zai wakilce ni hmm. sai ce na ku yadda da allah ungo yaushe za ka kawo ya ce rana kaza ga watan kaza zan kawo ya ba shi kuɗi ya tafi ya je ya hidimarsa rana da aka yi alkawari ta zo tsakaninsu akwai kogi sai ka hau kwale-kwale ko jirgin ruwa ka tsallaka sai zama ranar da ya alkawarin kuma babu kwale-kwalen da zai tsallaka da shi shi kuma wancan ya zo inda suka yi alkawari ya tsaya shi kuma yana can tsallakan kogi ba abin da zai tsallako da shi sai ya ɗauki wannan kuɗin sai ya samu katako ya kankare shi ya saka kuɗin ya sa tsimma ya ɗaure ya ɗora katakon a kan ruwa ya hankaɗa shi ya ce Allah yadda ka zama shaida na karɓi kuɗinsa ka zama shaida ka isar masa sai igiyar ruwa ta ja katakon nan tana jansa yana tafiya yana tafiya har ya daina ganinsa ya ɓace shi kuma yana can inda suka yi alkawari a bakin teku yana jira a waccan gabar sai ga katako ya zo ya ga kuma lokaci ya yi mutumin bai zo ba ya ɗau katako ya tafi da shi gida yana zuwa da ya zazzage katako sai ga kuɗi a ciki amma ba shi da labarin me ya faru amma ga kuɗi har dinare dubu a ɗaure a cikin katako shi kuma da ya samu wani jirgin ruwan sai ya sake ɗauko ya kirgo dinare dubu ya taho masa da su ya zo ya sallama ya ce bawan Allah ni ne mutumin nan da na karɓi kuɗinka dinare dubu kuma ne maka alkawarin zan kawo maka rana kaza ranar da muka yi alkawari ban samu jirgin ruwan da zai kawo ni ba amma na yi wata dabara na samu dinare dubu na sa tsimma na ɗaure na turo maka idan ya iso to shi kenan na biya ka haƙƙinka a ranar da muka yi alkawari a lokacin da muka yi alkawari a san da muka yi alkawari idan kuɗin nan musu zo ba to ga wasu kuɗin dinare dubu na zo maka da su sai ce ban Allah ka kwantar da hankali Allah ya iso da su aka ce wa ya fi amana a cikinsu sai ce kai in ba mahaukaci ba ka turo kuɗi a katako, ko ka ce ya zo gidan wa zai zo amma da yake shi ma mai amana ne shi ma mai amana ne sai ce kuɗin sun zo to da haka abun nan uku usduqu iza haddastu wa awfu iza wa'adtu wa addu iza atmintu ka rike waɗannan abubuwan guda uku wallahi ko ina ka shiga sai yi daraja a ce kai mai cika alkawari ne kai mai gaskiya ne kai mai rikon amana ne siyasa za ka yi mulki za ka yi aure za ka yi komai waɗannan sinadarin guda uku sun shiga suna gyara shi idan kishiyansu ya shiga yana lalata shi sannan sai ce wahfazu furujakum wannan shi yake da nauyi ku kiyaye farjinku ma'ana ku kiyayenku abubuwan da ake so mutum ya kiyaye a nan abuwa ne guda shida mafi yawan barna da ake yi waɗanda ake amfani da ake kiran su aljara'imul jinsiya guda shida ne na ɗaya zina shine namiji ya nemi mace ba ta hanyar aure ba ba lokaci zinan na ita ma wajen hawa goma sha ɗaya ce akwai zina matan aure da mijin aure akwai matan aure da ba mijin aure ba akwai zina da bahari uwa ko yar uwa ko shiƙiƙiya ko li'abbiya ko li'ummiya akwai zina da makusanciyarka kanwaka ko yakka akwai zinan matan aure da mijin aure akwai zinar bazawara da saurayi akwai zina saurayi da suna nan hawa hawa hawa hawa kowace kuma akwai zina da kwaya ɗaya da take da wata zina kuma goma kamar zina da matan makoci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ninka ta zina ce har sau goma saboda zina ce hada da cin amana to wannan zina kun ga ɗaya ɗaya kenan na biyu dr abdullahi gadon kaya bana bayani shine namiji nemi namiji wa iyazu billahi shine luwaɗi na uku shine mace ta nemi mace shine sihaki wato maɗigo. sannan na hudu shine mutum ya nemi dabba akwai waɗanda ake ba su tsafi ko sihiri cewa sai sun je sun nemi dabba an sha kamo min mutum yana neman dabba sannan na biyar shine mutum ya dinga mulmula hannunsa istimna'i har ya fitar da mani ko mace ta dinga sa ɗan yatsanta a gabanta har ta fitar da mani wannan shi ake kira istimna'i sannan na shida shine traveling baby ko kuma da ke sex doll yanzu saboda tsabar yahudanci kamfani aka yi a wata ƙasa daga cikin ƙasashen esha ake ƙera azzakari irin na namiji da farji irin na mace da yan tsanar jima'i tana na ana sai da ita a intanet mutum ya siyo yan tsanar daga kwanciya da ita ko mace ta siyo azzakari irin namiji ta ɗaura a jikinta ta yi masa batir ko ta yi masa caji ya dinga mu'amala da ita ko namiji ya siyo abin da ya kama da mace yana kwanciya da shi wani wani tsaban yahudanci ne ya shigo da waɗannan su ne hanyoyi na jara'imul jinsiya guda shida to kakkai ko ɗaya daga ciki dan Allah ya mu ne ce wallazina hum li furujihim hafizun wallazina hum li furujihim hafizun إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ذاك الله تعالى يا توشي دو وتقوفا دا ذاك أمفاني دا تكبيا بكاتك إمبا بيبا ɗaya tana nan har yau ɗaya kuma ta toshe kanta da kanta ɗayar shine mutum ya aure kawai kai aure ɗayan kuma shine mallakar baiwa wanda shi kuma yanzu kusan ba bayi to kun ga mutum ya kiyaye kansa daga zina da duk abin da zai kai shi zuwa ga aikata zina abin da ke kai namiji zuwa ga zina abubuwa ne guda shida abin da ke kai mace zuwa ga zina abubuwa ne guda bakwai na namijin su ne nazaratun faftisamatun fasalamun fakalamun fama'idun faliƙa'u nazaratun kallo inda kana kallon mace tsirara ko kana kallon mace bidiyo cikin wayarka yanzu haka a ce akwai bidiyon batsa wanda kai kaɗai ne sai ka gani ko hotunan batsa mace ta yi tsirara ko ana jima'i to wannan nazaratun shi yake buɗe mutum kofa ta farko ta barna fafti samatun idan ka kalli mace ta yi tsirara to da ka kalle ta in kuka haɗa ido sai kuma kai murmushi nazaratun fafti samatun sai ai murmushi fasalamun ina kwana fakalamun sai ai zance famo'idun a ina za mu haɗu falikau sai a haɗu sai shaɗan ya zo ya lalata komai so da haka wato kallo shine matakin farko sannan ta ɓangaren mace kuma duk matar da ba za ta iya kiyaye abu bakwai ba to sai ta faɗa zina na farko in za ta fita ne duk a cikin gida ba matsala in za a fita ne na farko ta rufe tsiraici kada mace in za ta fita a ga tsiraicinta duk abin da yake tsirara ne mace dukkaninta al'aura ce sai fuska da tafin hannu na biyu ta rufe kwalliya kwalliya mutum goma sha biyu Allah ya da a nuna musu don ba lokaci da Allah ya karanto ayon kun ji su su goma sha biyu mutum goma sha biyu ne wallahi budina zinatahunna illa li bu'ulatihinna har karshe su goma sha biyu Allah ya da su kalli kwalliya duk wanda baya cikin ya ga kwalliyar mace ya ga wuta balbal sannan na uku ta ɗoye turare kada ta sa turare mai tashin kanshi ta fita waje don turare yana jan hankali na aji kanshin mace har aji ana sha'awarta kuma kofa ce ta zina ya ce duk matar da ta caba turare mai tashin kanshi ta fita waje don a ji kanshinta wannan mazinaciya ce sannan na hudu ta ɓoye muryata in za ta fita waje ba gunna ba kalkala ba makharijul huruf ta yi magana ɗabi'atan ita ma akwai aya kan haka sannan na na nawa ne na biyar ko na biyar na faɗa ko zan faɗa na biyar yauwa ta ɓoye muryarta ko ta ɓoye kwalliyarta ta ɓoye tsiraicinta ta ɓoye ƙanshin turarenta sannan kuma kada ta gaisa da namiji in ta fita diya da ake gaisa da namiji nan na ga wata ta koma mana hannu mu ba ma gaisa da na mace ai akara kalla. eh wata ce ta gamu ta ce ah la ga malam malam sai na ga shakabir gombe ya yi haka da hannunsa ni ma sai dai haka da hannuna mu mu saba ba kuma kallon kunan eh, faransa ne ba abin nan sai a tafa da mu kuma yanzu ka tafa ya ce a kara makalla ya tafa to ku yi hakuri ba in mata mu ba ma tafawa da ku yawwa to sannan biyar kenan na shida ikhtila'i yanzu kun ga irin zaman nan da aka shine zaman musulunci ga mata a nan daban su su zunzurutu ga maza a nan daban zunzurutu amma da ce aka yi a zo a cakuɗa nan da mace da namiji a haɗa jiki to wannan shine zaman da ake kiransa ihtilali ma'ana an cuɗanya an gauraya an cakuɗa wannan zaman shaidan su ya zo ya sa wani ya yi gyangyaɗi don ya kwanta a haka ko ya gyangyaɗi don ya kwanta a haka to kaga wannan musulunci ya hana sannan na shi na bakwai na bakwai shine khalwa. halwa mace ta shiga gurin da ba kowa daga ita sai wani namijin da shi ma ba kowa su bi kadai to shedan zai zama na uku ko ya matso da ita ko ya matso da shi ko ya kai hannu ko ta kai hannu dole sai wani abu ya faru idan ba Allah ya kiyaye ba to kuma Allah ya kiyaye ka a shiga to waɗannan su ne suke kiyaye mutum gabarin wato zina wa hafa zu furujakum sai ce wa kufu aidiyakum ku kuma kiyaye hannunku hannun nan duk wata barna mafi yawa da shi ake yi da shi ake kisan kai a ɗau bindiga a harba a ɗau wuka a caka a ɗau sanda a doka a ɗau gariyo a sara a ɗau kibiya a harba ka ɗauki dukiyar mutum ka naushi mutum ka daki mutum ka jiwa mutum rauni wannan hannun naka shi in aka fara shari'ar sama kaɗai ka shiga uku so da aka mutum ya kiyaye hannunsa duk abin da ya san ba alheri zai ba kada ka yi da hannunka wa fu aidiyakum ne doka ta biyar in dai ka iya tsara hannunka to ka shiga cikin wannan dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum sai na ƙarshe ce wa guddu absarakum wa guddu absarakum ku dinga rintsa ido kuna kau da kai sahabbai sun haɗu akan hanya suna zama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi sharrin majalisa ta bakin hanya suka ce ya rasulullah ba makawa anan muke zaunawa sai ce in ba makawa sai kun zauna to ga dokokin hanya guda biyar guddu absarakum ku rinsa ido kada ku dinga kallon matan mutane doka farko da ya sa musu sannan ce ku umarni da kyakkyawa ku yi hari da mummuna ku amsa sallama sannan ku shiryar da wanda yake neman shiryarwa to kun ga ashe kenan a takaice wannan hadisi ka je ka rufe idan ka kalle shi da kyau ko ka nutsu da kyau Ka ga cewa waɗannan dokoki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa cewa an ka kiyaye su zaka shiga aljanna wanda aljanna nan shine gidan ƙarshe hatsarin da ke gaban fa ba kaɗan bane yan uwa wani malami ya ce in baka wa kanka waɗannan tambayoyi zaka tsafi kanka cikin asara akwai abubuwa guda bakwai da ya kamata ka tambayi kanka saboda kana fuskanta tambayoyi a lahira guda bakwai kuma kana fuskanta matsaloli guda bakwai waɗanda abuwa 21 ka kiyaye su ka gama na farko waye yi ni waye ya yi ni ka tambayi kanka me yasa ya yi ni a ina nake ni wane ne me nake yi ina za ni me zai faru ni waye waye ya yi ni me yasa ya yi ni a ina nake me nake yi ina za ni me zai faru ka nemo kanka waɗannan amsoshi saboda me akwai mutuwa akwai ƙabari, akwai tashi akwai hisabi akwai siraɗi akwai wuta akwai aljanna sannan a ƙabari. za a maka tambayan aƙida guda uku a gaban Allah zai maka tambayan mu'amala guda hudu a ƙabari kana mutuwa duk wani kwali da ka riƙe na digiri na profesa na dakta na waye na mukami kaza ss excellent duk ya ruguje da ka mutu duk wata takarda ta faɗi duk wani title ya faɗi sunan ka gawa shi sa ce ake miƙota shigo da ita iso da ita wanke ta Samata mata likafani ajiye ta ɗauke ta yi gaba da ita sakata, zuba ƙasa rufe ba wanda zai ce a ko malam ko dakta ko excellency ko his royal highness ko waye ba mai faɗan wannan bayan ka mutu duk title ya faɗi ba wata takarda da take aiki a lahira sai ta tauhidi kana shiga kabari mala'ika zai zo ya fara aiki man rabbuka mun ga tauhidi ya shigo man rabbuka wa man nabiyuka sunna ta shigo wa ma dinuka musulunci ya shigo duk mutumin da bai rayu akan marrabuka baka san marrabbuka a kasuwanci ba baka san marrabbuka a siyasa ba baka san marrabuka a cikin gida ba baka san marrabuka a rayuwarka ba baka san nabiyuka a mu'amalarka ba baka san wa ma dinuka a cikin yadda kake rayuwa ba to ka shiga uku in ka mutu kaka kuskura ka mutu Allah in baka da amsa waɗannan tambayoyi kaka kuskura ka mutu domin kana cikin hatsari in kwa ka mutu baka san man rabbuka ba baka san man nabiyuka ba baka san wa ma dinuka ba to kana cikin hatsari to idan ka tsallake wannan tambayoyin guda uku man rabbuka kace rabbi Allah saboda me rabbi Allah a ofishinka rabbi Allah a gidanka rabbi Allah a kasuwarka rabbi Allah duk rayuwarka rabbi Allah akan ta ka rayu to da an tambaye ka sai amsa ta fito yusabbitu lahu lazina bil qawli sabiti hmm. saboda haka ana zuwa bangare na biyu wa man ka akan sunna ka rayu amsa ba za ta yi wahala ba sai ka ce nabi muhammad wa ma dinuka musulunci kake aikatawa sheke baka umarni sheke hana ka ana tambayar ka sai amsa ta fito diniyar islam sai a ce ka yi kwanciya irin na kwanciya ango a ɗakin amarya a daren farko kuma a buɗe maka aljanna ka fara ɗanɗanawa kafin a je lahira in ku amsa ba ta fito ba to duk wata asara da ka shina don ka fara ta duk wani daɗi da ka fara ji ya ƙare duk wata musifa da ka haɗu da ita to ka haɗu da ƙarama ne ka haɗu da babban yanzu sannan sai an gama wannan kuma an je gaban Allah sai ya tsaye da kai daga kai sai shi la ta zulu kadama abdin hatta yus'ala an arba'in an min aina sabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi fima amila bihi wa an jismihi fima ablahu wa an umrihi fima afna kai da Allah sai ya tambaye ka hudu wata rana nake cewa ɗalibai ko a nan duniya aka baka takarda yanzu aka ce ka amsa waɗanta tambayi guda wallahi an haɗa ka da aiki ba kai da Allah ba yanzu kawai a rubuta kwashin shag ya rubuta wannan takarda ya bamu ya ce kowa kafin ya tashi daga gurin nan ya rubuta amsa kowace amsa goma goma kan waɗannan tambayoyin guda hudu wallahi sai an haɗa maka gumi ba a gaban Allah ba na farko an malihi min ainak ta sabahu wa fi ma anfaqahu yaya ka samu kuɗi yaya ka kashe yaya kake samun kuɗi tambaya ce yaya kake kashewa tambaya ce amma guda ɗaya ce mai reshe biyu wani ya samu kuɗi ta hanyar halal ya kashe ta hanyar halal wani ya samu kuɗi ta hanyar haram ya kashe ta hanyar haram wani ya samu ta hanyar halal ya kashe ta hanyar haram wani ya samu ta hanyar haram ya kashe ta hanyar halal idan ka ba da amsa sai a tsallaka tambaya ta biyu an ilmihi fi ma'amila bihi wai karatun ma yi tukunna idan kayi karatun kuma kayi aiki akan mai kai digiri akan mai kai masters akan mai ka phd akan mai ka zama profesa wani addini wani al'umma ka amfana da wani ilimin naka mai amfanin ilimin da kai gare ka da al'ummanka ka haddace qur'ani bangaren kira'o'i ka yi hadisi ka san sahihi da da'ifi ka karanta luga ka karanta kaza to me kai kai ya kai ka amfana ka amfana da al'umma da wannan ilimin sai ka gaya wa Allah yadda ka nemi ilimin da yadda ka tafi da shi tambaya ta uku mai hatsari akan lokaci lokacinka ya ka tafi da lokacinka ya kai amfani da lokacinka me kake da lokacinka duk sakan 60 minti ɗaya ne duk minti 60 awa ɗaya ne duk awa 24 kwana ɗaya ne duk mako guda duk kwana bakwai mako ɗaya ne duk mako hudu wata ɗaya ne duk wata goma sha biyu shekara ɗaya ne to ya kai ka ƙarar da wannan lokacin sannan an jisimi hifima abu lahu ya kai ka tsofar da jikinka me kai ta yi har ƙarfinka ya ƙare har idanka ya ƙare har ka ta ƙare har ka kasa tafiya ƙafarka duk jikinka na ai ƙarewa yake yi mutum yana tafiya ne yana mutuwa kaɗan kaɗan sai ka an ce baya gani sosai baya ji sosai baya tafiya sosai baya tsayuwa sosai baya cin kaza sai kuma a fara kashe ka katin a duniya a ce kakka ƙara shan abu mai sanyi kakka ƙara shan abu mai zaƙi kakka ƙara shan abu mai gishiri kakka ƙara shan kanwa kakka ƙara cin jan nama kaka ƙara shiga AC kaka ƙara cin wani ka koma ƙauye can ka ci zogale to wannan jisim ɗin ya kai ka ƙara da shi a kar makalla Allah ya bani iko ya baka iko mu kiyaye waɗancan dokoki guda shida da manzon Allah ya faɗa Allah ka sa in an tambaye mu a kabari man rabbuka Allah sa mu amsa man nabiyuka Allah sa mu amsa amsa mai kyau wa ma dinuka Allah sa mu amsa ya Allah in ka tambaye mu a gabanka menene muka ta yaya muka samu kuɗi muka kashe Allah ka sa amsa mu ta zamo mun samu ta hanya mai kyau mun kashe ta hanya mai kyau Allah in ka tambaye mu ilimin da kawo mai muka yi da shi Allah ka sa ilimin mu zama mun yi shi ta hanya mai kyau mun yi mun aiwatar da shi ta hanya mai kyau Allah rayuwar mu ka sa mu tafi da ita akan abin da kake so ka yarda da shi Allah muna roƙonka afuwarka da rahamaka da jin kanka da alkhairinka da albarkaka Allah ka bamu wannan bawan Allah wanda ya kafa sunna TV duka da ayyukan da yake taiwa musulunci da al'ummarsa da jiharsa da ƙasarsa da mamu najeriya da ma afirka baki ɗaya muna roƙo allah ya ƙala albarka a wannan aiki nasa allah ya ƙawara dukiyarsa albarka allah ya ƙara tabbatar da zuciyarsa akan sunna akan imani allah ya ƙara buɗe masa kofofin arziki maƙiya ba suna nan da yawa allah ya tare masa faɗa duk wanda suke faɗa da shi ta kowace hanya Allah ya tare masa Allah ya ƙara masa arziki malaman ƙasar nan da suke yaɗa sunna muna roƙon Allah ya ƙara musu albarka ya ƙara musu tabbatuwa akan sunna da mu da su baki ɗaya wannan ƙasa ta Benin Allah ya ƙara zaunar da ita lafiya mu da ake tafi tunu da zubar da jini da kashe-kashe da ta'addanci da kidnapping ya Allah mun yi tawassali da sunayenka waɗanda an yi kamun kafa an yi roƙo an yi fadanci kake amsawa Allah ka fitar da mu Allah duk waɗanda suke neman kuɗi Allah ka ba su kuɗi mai albarka musulmi ka sa su yi amfani da kuɗin wajen neman yardarka Allah waɗanda suke da aure ka riƙe musu iyalan ka sa aure ya mutu Allah waɗanda ba su da aure ka ba su mata na ƙwarai mata waɗanda ba ku da maza na gari Allah ba ku maza na gari Allah ba ku ikon sarrafa su alal kitabu wa sunna ala fahimu salafus sale Allah zaunar da mu lafiya Allah ƙara mana albarka yadda muka shigo ƙasar nan lafiya muka yi waɗannan kwanaki Allah ka sa mu koma gida lafiya mu tarar da mu lafiya Allah kankare mu. abin duk da muka faɗa daidai tun daga fara wa'azinmu zuwa yau Allah ya karɓa don rahamarsa ba don mu ba inda muka yi kuskure ko muka yi tuntuɓen harshe ko muka yi wato abin nan rigama da masallaci muna fata Allah ya fi mana ko kuma Allah kankare shi a zuciya ku kada Allah ba ku yi aiki da kuskure wassalamu alaikum wa rahmatullah Allahu akbar Allahu akbar Allah madaukakin sarki ya sakawa malam Aminu Ibrahim Daurawa Allah Allah ya taimake shi akan duk al'amura da ya sa Allah ya ji kan mahaifinsa malamin abdini malamin tafsiri malam Ibrahim Daurawa Allah ka ji kan mahaifiyarsa Allah ka yi musu albarka Allah ka ji Allah ka sa albarka a zuriyarsa kun ga da kyar muka taso shi da lallaba da dan Allah ya zo ya tsaya ko gaisuwa yayi to amma wannan kalaman da ya faɗa mana wallahi su ne kalamai da in mutum ya riƙe su ya koma gida da su ya yi aiki da su ya tsira farkon fara wa'azin nan na faɗa mana cewa rayuwar nan ta duniya fa ba komai ba ce ba a fara rayuwa ba in kun na ce muku duk abin nan da muke a duniya wallahi ba a fara rayuwa ba wallahi flashin ne rayuwa ta hakika da za mu fara ta ranar da ka mutu domin shekara dubu goma dubu ashirin kana kabari shekara dubu hamsin tsayuwar ranar tashin alkiyama shekara malala gashin tinkiya a aljanna ko a wuta shikenan shekara ɗarinka ta duniya ba ta kai kwata ta lahira ba inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin min mata ba abinda muke yanzu nan wasa muke kasan san duk mutumin da ya ce kuwa ku bani daɗi na sati guda ku yi ta duka na na wata ɗaya kai kasan wannan mahaukaci ne to wanda ya ce zan ji daɗi in more in fanta ma na minti goma sha biyar shekara malala gashin tinkiya kuma masifa wannan ai ya fi ƙarfin mahaukaci to wallahi baka yi komai ba ɗan adam abin nan da kake gani a duniya baka fara rayuwa ba rayuwar da za ka fara ta jin daɗi ka amsa wannan tambayoyin ka fara ni'ima ka shekara goma na faɗa muku tun wanda suka mutu lokacin annabi nuhu suna nan a zaune suna ƙarƙashin ƙasa tun annabi nuhu annabi musa annabi isa har sahabbai nan duk suna ƙasa kuma duk duniyan nan waɗanda suke ƙasa in ma dai raudatun min riyadil janna a hufratin min hufarin niran shikenan rami biyu ne to gina wa kanka rami in wannan kyale-kyalen na duniya fantamawa budawa ya dame ka shikenan akwai ranar ƙin dillanci Allah don girman ikonka Allah ka ɗora mu akan daidai Allah laifuffukan da muke yi dare da rana ba don mu ba Allah ka yafe mana wannan abubuwan da babban malamin mu ya faɗa ya Allah Allah ka sa mu amsa tambayoyin nan Allah ka sanya mu akan daidai Allah rayuwar nan ta duniya kada ka sanya mu a idan kada ka sanya mana ita a idan mu Allah ka maida ta bayan bayan mu Allah kada wani abu ya burge mu a duniya matukar ba yarda ka bace ba duk darajarsa da sa a ƙarshe zan kira babban malamin mu sakataren ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatul sunna na Najeriya ko na afirka gabaki daya shugaban masu dukkan wa'azi na afirka gabaki daya wanda allah madaukakin sarki ya ba shi